Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 28 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da Kanun labarai. To Ibrahim kasashen duniya na kara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins a safin yau Litinin. Haka kuma jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cika wa mutane biyu wuka ranar Juma'ar da ta gabata a birnin Paris ya ce ya auna abin da ya yi tsammani ofishin mujallar barkwancin nan ta Charlie Hebdo ne saboda a kwanan nan mujallar ta sake yin zane-zane da suka nuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma dakarar armenia da azerbaijan sun ci gaba da gwabza fada har zuwa rana ta biyu yau litinin a yankin nagorno karabakh inda galibinsa kabilun armenia ke zama duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen fadan tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji halin da ake ciki game da tsaro a jihar katsina da kewaye a cikin satin nan sun zo garin da ake ce gangara sun kwashe duk abin da ke cikin gangara sauran shanu house da house suka bi suna operation za kuma a ji cewa kungiyar kwadago ta najeriya ta dakatar da yajin aiki amma ba mun dakatar da shi kwata-kwata ba mun yi suspending ne na lokaci kaɗan a jamhuriyar niger kuma shirin zaɓe ake kan yi siyasa ba iko ba ce ba kuma bauta ba ce yarda ce ita kuwa bawon yarda ya na sayi kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasashen duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins a safiyar yau Litinin. cibiyar ta john hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da covid-19 wani bincike da gidan talabijin ɗin cnn ya yi a kan alkalamin na cibiyar hopkins ya nuna cewa adadin waɗanda suka harbu da cutar covid-19 ya karu da akalla kashi goma cikin ɗari daga makon da ya gabata zuwa yanzu a jihohin amurka 21 dr chris murray daraktan cibiyar sa ido kan alkalamin harkokin lafiya da nazari a jami'ar Washington ya faɗa wa CNN cewa hasashen samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a watan Oktoba a Amurka ana sa ran zai kai har zuwa watannin Nuwamba da Disamba. A Amurka an samu mutum fiye da miliyan bakwai da suka kamu da COVID-19 daga nan kuma sai India da ke bi mata da sama da mutum miliyan shida sai kuma Brazil da ta samu kusan mutum miliyan biyar da suka kamu da cutar a cewar alkalamin cibiyar Hopkins. Kasashen Turai kuma na fuskantar sabon yaduwar cutar abin da ya sa wasu gwamnatoci a fadin nahiyar suke sake dawa da matakan kulle kan jama'a da kuma masana'antu. Jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cika wa mutane biyu a ranar Juma'ar da ta gabata a birnin Paris. Ya ce ya aure abin da ya tsammani ofishin mujallar barkwancin nan ta Charlie Hebdo ne saboda a kwanan nan mujallar ta sake yin zane-zane da suka nuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga duka alamu dai bai san cewa agushin sun tashi daga wurin ba biyo bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015 wanda ya yi sanadiyar kusan mutane 17 maharin wani dan shekara 18 da haihuwa dan pakistan wanda ya isa faransa shekaru uku da suka gabata a matsayin karamin yaro ba tare da wani babba ba an bayyana sunansa a matsayin hassan a a wata wata majiya da ke da masaniya kan binciken da ake yi ta faɗawa kamfanin dallancin labaran afp bisa sharaɗin a saƙa majiyar kamfanin na afp ya ba da rahoton cewa majiyar ta ce masu binciken suna aiki don tantance wani bidiyo wanda kusan ya nuna matashin da ake zargi yana maganar kai harin dakaran armenia da azerbaijan sun ci gaba da gwabsa fada har zuwa rana ta biyu yau litinin a yankin nagorno karabakh inda galibinsa kabilun armenia ke zama duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen faɗan. Bangarorin biyun sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai ma'aikatan tsaron azerbaijan ta ce sojojin armenia sun yi barin wuta a garin tartar yankin wanda ya balle ya ba da rahoton cewa an samu karin akalla sojoji goma sha biyar da aka kashe abin da ya sa adadin sojojin yankin da aka kashe tun daga lahadi zabta talatin a lokacin da hukumomin yankin suka ce azerbaijan ta kai hari ta sama da kuma na manyan makamai Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya anthony Guterres ya yi Allah ya da ƙazamin faɗan kuma ya bayyana takaicinsa kan asarar rayuka da aka yi da kuma yadda faɗan ya shafi farar hula a cewar wata mai magana da yawunsa a wata sadarwa. An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Inda har yanzu ake ci gaba da samun matsalar tsaro a jihar Katsina da kewaye, Sani Malumfashi gare ka. Bincike ya nuna cewa a daddare mahara na kai hari a ƙauyuka suna satar mutane da dabbobi da kuma yin fyaɗe. Kisa ma 'yan sun samu tarjiya suna yin ta. Na samu bayanai kuma na satar da waɗanda suka bada su sabili da dalilai na tsaro. wannan rabari ya faru wajen misalin karfe goma da minti biyar na dare sai shigo wani gari da ake ce ma tsakkaga a cikin daren nan suka dinga tsarin wuta allah da rahama an samu ɗauki na sojoji sun shigo cikin dare wajen karfe sha ɗaya allah ya bada iko aka kore su amma sa labarin da nake ji yanzu da sa an ce har wani mutum guda ya rasa rauta kuma a daren jiya akwai wani gari da ake ce ma ɗan gari kusa da gurbin magariya da kilomita bakwai ba tsakanin shi da jiya sun shiga garin wajen hassan alce da shanu guda hudu aka jiya cikin dare akwai wani gari kusa da kan dawa sun ɗauko wasu shanu a cikin satin nan sun je garin da ake ce ma gangara sun kwashe duk abin da ke cikin gangara duk sauran shanu hausa hausa suka bi suna operation sun je ɗan gayya an gaya daidai da kaji wannan naka ba su bari ba sun kama sun kai da su ko wani gari da ake cewa maganin nan da gurawa babban bakin ciki yanzu kaɗe da suke ma mata a nan maganin da suka yi wata yarinya fyaɗe sakamakon bakin cikin wannan kaɗe da suka yi wannan yarinya wannan bakin ciki ya kashe ruwan ya ce mutane sun sun sun da na hancin da ke sun zuka don sannan gwamnati sai ta hidda ɓata garin ma'aikatan da ke ta. shekaran je barayi sun je garin da ake ce ma dorai waɗansu mutane suka yi kidnap kan sai mata ka gudu daga dajin suka shigo garin shine yan garin ɗorayin suka ba su mafaka barayin suka zo da yawa suka ce ko a ba su wa'annan wa'anda suka yi kidnapping ko kuma su zo su kakkashe yan garin to shine daga cikin yan garin wani kowa gefe ya kirawo sojoji aka kira sojoji suka taba ta kashi sojojin duk kusan suka kashe adadin barayin da suka zo gurin. Dangane da irin waɗannan bayanai marasa daɗi ya sanya yanzu gwamnonin jihar Katsina da na Zamfara suke ta yin kira ga al'ummar su da su riga bada bayanai na sirri da kuma mafakar mahala wanda zai kai ga murkushe wannan al'amari. Ko a jiyan nan da la'asar, gamna Aminu Bello Musari ya yi irin wannan huduba ga mutanen dabai a cikin karamar hukumar mulki ta ɗanja wajen kaddamar da asibiti da magungunan. wannan da aka samu. Zan yi amfani da wannan dama bayan roƙon addu'a ta zaman lafiya. To ya kamata mutane kowa ya zama ɗan sandan kowa. Babban matsalar da muke fama da ita yanzu ita ne ta kai 'yan rahoto, 'yan ba da labari. Ina sanar da cewa a nan ƙaramin hukumar ɗanja daga nan wanda ya shafi karuwa makawa kabur da gangara bakori akwai wani ɗan sarɗaɗe wanda yan ɓanna suke saboda ce ku ba da gudunmowar yadda za a yi maganin su domin shi ne za a samu zaman lafiya a ƙasar nan ina fata za a taimaka wa jami'an tsaro gwamnati malamai za a taimakawa wa ainihin sarakunanmu na gargajiya domin a tabbatar da cewa wa'annan munanan mutane an fitta su daga cikin al'umma domin duk abin ake yi in babu zaman lafiya to ba za shi. Sani murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. An naɗa tsohon ministan harkokin wajen Mali Muktar Owani a matsayin firaministan ƙasar da ke yammacin Afirka yayin da take ƙoƙarin mai da al'muranta daidai-daidai bayan da aka hamɓar da shugaba Ibrahim Bubakar Kaita a watan da ya gabata. Shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ba indo wanda kwamitin sojoji da ke mulkin ƙasar suka naɗa ranar Juma'a da ta gabata ne ya naɗa Owani a matsayin firaminista a jiya Lahadi. yayin da shi kuma wanda ya jagoranci juyin mulki kanar asimi goita ya zama mataimakin shugaban ƙasa Owani ya yi aiki a matsayin ministan harkokin waje daga shekarar hudu zuwa shekarar 2011 bayan da ya wakilci Mali a matsayin jakadan kasar a Majalisar Ɗinkin Duniya daga shekarar alif tara da da casa'in biyar zuwa shekarar biyu. ta yiwu naɗin uwa ne a matsayin prime minister ya kai ga a janye takunkumi da ƙungiyar ƙasashen ecowas suka kakaba wa mali bayan da dakarun sojin ƙasa suka kama kai ta ɗan shekaru 75 da kuma prime minister sa a lokacin bubu sise a ranar goma sha takwas ga watan agusta a gidan kai ta a bamako babban birnin ƙasar an samu barkewar gobarar daji da iska mai karfi ke bazawa a jiya lahadi a tsakiyar arewacin yankin napa mai tarin gonakin inabi na sarrafa barasa a jihar california inda gobarar ta bazu har zuwa eka filayen kusan 809 abin da ya sa kan dole aka kwashe jama'ar wani asibiti da kuma ɗaruruwan gidaje a cewar hukumomi Jama'an kashe gobara sun yi aiki sosai suna kokarin kashe wutar da ke barazana ga unguwanni da kuma gonakin inabi da ke arewacin yankin da ya yi suna wajen noman inabi na sarrafa barasa da kuma kewayen tsaunin mai tazarar kimanin kilomita 120 arewa da birnin San Francisco. Wutar dajin da aka yi wa lakabi da glass fire ta barke ne kafin wayewar gari a kusa da garin Calistoga kuma ta ci gaba da bazuwa har zuwa wasu garuruwa da ke kusa da garin Deer Park da St. Helena yayin da wutar ke ci har zuwa kusa mil ɗaya na asibitin St. Helena. A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya inda kungiyar kwadugon kasar ta janye yajin aiki amma ta ce da fasauran magana. Halima Abdulrauf gare ki. Yajin aiki mun fara shi tun sha biyun dare kamar yadda muka wa 'yan Najeriya alkawari eh, ba mun dakatar da shi kwata-kwata ba. Mun yi suspending ne na lokaci kaɗan. Mm. Dalilin da ya sa muka yi suspending din shine mun cimma nasarar wato abin da muka gabatar wa gwamnati na maganan wato karin wutar lantarki inda gwamnati ta yi amai ta lashe a yanzu ta janye wannan kari da ta yi na wutar lantarki an kafa kwamiti nan da sati biyu inda za a tabbatar da an kawo abin da ake cewa palliative na maganan karin man nan da aka yi ita kuma maganan wutar kwamitin nan mun samu wato masana da aka kafa kwamitin hada su wanda za a duba ma me yake ja wannan nan kare-karen da sauransu inda a sati biyun nan duk kwamitin nan za a zauna shi wannan aiki. Jigo kuma mataimakin sakataren kungiyar kwadago na NLC Comrade Kabir Nasir kenan da bayani akan matsayin kungiyar game da dakatar da yajin aikin da suka shirya fara yi a yau Litinin. Wannan matakin da ya biyo bayan cimma matsaya tsakanin kungiyoyin kwadagon da gwamnatin Najeriya a ganawa da suka shafa sama da sa'o'i shida suna tattaunawa lamarin da da ya kai ga dakatar da aiwatar da karin kuɗin wuta na tsawon makonni biyu kafin gwamnatin ta aiwatar da matakan da suka cimma. A bangaren gwamnatin ƙasar kuwa ministan kwadago da ayyuka Chris Ingige, karamin ministan albarkatun man Peter Timi Silva, karamin ministan kwadago da ayyuka Festus Keyamo, ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad da kuma sakataren gwamnatin tarayya Boss Gida Mustapha suka rattaba hannu akan yarjejeniya da aka cimma inda shugaban kungiyar kwadago na NLC Ayuba Waba da takwararsa na NDUC Kwadri Olale da sauransu suka sa hannu a kan yarjejeniyar. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa na Stura Ashir Sharif ya yi bayani a kan matsayinsu kan batun ƙarin kuɗin wutar lantarki da cire tallafin man fetur kan nan ya yi magana a kan dakatar da yajin aiki da kungiyoyin kwadagon ƙasar suka yi. Mun ga wannan sanarwa da ita kungiyar kwadago ta bayar na janye wannan yajin aiki da kuma matsayi da suka cimma da gwamnatin tarayya kan cewa an tabbatar da shi kuɗin man fetur zai ci gaba a yin da yake. Na farko ko dai wato kamar solution ne wanda yake da dan wani lokaci ba a yi masa gini na gaskiya ba idan har gwamnatin najeriya ba za ta tsaya ta gyara waɗannan matatun man fetur a daina siyo mai daga waje na kashi ba ba za mu taɓa daina shan wahala kan maganar farashin man fetur kullum zai tashi zai daga idan kasuwar duniya ya daga can zai daga a nan gurin kuma 'yan kasuwa za su saka kuɗin mai ne yadda ransu yake so wanda bai kamata gwamnatin ƙasa ta bar wannan abin akan mutane a haka ba na biyun su shi wannan tallafi da gwamnati ta saka na gidaje da waye da motoci duk wannan abu ne temporary kuma ba lallai ba ne a tabbatar da shi na ukun su magana shi wutar lantarki da aka ce za a ɗauka an tsaye da shi zuwa sati biyu to abu ne wanda ya kamata a yi tsari a kansa a cikin makonni biyu dai za a yi nazari ne kan kamfanoni da suke rarraba wutar lantarki a yanzu dai za su dakatar da aiwatar da aiki da sabon ƙarin kuɗin wutar da aka yi a 'yan makonni baya da suka wuce gwamnatin tarayya dai za ta ba da tallafi a bangaren sufuri wutar lantarki aikin noma da ayyukan jinkai da za su taimaka wajen rage raɗaɗin da ma'aikata da sauran al'umman ƙasar ke ji sakamakon ƙari a kuɗin wutar lantarki da cire tallafin man fetur da aka yi. Halima Abdulra'uf ya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda ake ja injar siyasa da shirye-shiryen zaɓe. Daga Yamai babban birnin ƙasar ga ma da cikakken rahoton. tawagogin magoya bayan jam'iyyar rpp farilla da suka fito daga yankuna takwas na kasar nijar ne suka hallara a babban taron da uwar jam'iyya ta kira da nufin tantauna matsayinsu game da zaɓuɓɓukan da ke tafe da majalisar dokokin ƙasa shi tumamman na daga cikin shugabannin wannan jam'iyya yau mun yi kongare za a tsaye da statu a yi adopte da reglement interior da ka'idodi musamman gaba ɗaya na parti daga yau shine za a san hanyar da za a bi wannan parti namu ina ya nufa idan ƙa'idodi ka'idodi yau tun da jama'a na Nijar gaba daya wiwi region sun zo region guda takwas sun zo su za su tsaye da ko menene ya kamata a yi bisa rayuwar wani party muna nan muna ta ciri kullu wanda ya kamata mu ma ni a kandida na conseil lokal da conseil regional da dubdoci da sauransu. Taron kwangaren ya bayyana shugaban jam'iyyar Alma Umaru a matsayin wanda zai tsaya mata a zaben shugaban kasa. ga abin da yake cewa bayan da aka bashi wannan matsayi. A taro gaba daya farti LPP Farilla ya ce ya tseda ni in yi takarar shugaban kasa. Kaban dama in gayawa abokai na aiki so ba mu da suka bani wannan amana zan dauke ta da hannu biyu zan yi ta ba gudu ba tsoro zan yi ta cikin mutunci a farilla watan talakan Nijar ya san inda take mishi ciwo ya daure talaka ba sai zaɓe ya zo ba a jiha ma dala ɗari jika guda ka zo ka ce wani nake so ko kuma na zaɓuwa ne an sayi ka don duk wanda aka sayi ƙura'a shi to kuma ai bai wani yanci alma umaru ya sha alwashin kwatanta adalci a tsakanin sa da abokan tafiyarsa na cikin gidan rpp farilla sakamakon lura da abubuwan da ke faruwa a jam'iyyu da dama a yanzu haka a nan nishar ko kake ka kiyaye mutuncin wanda suka zo kuke aikin siyasa da shi siyasa ba iko bace ba kuma bauta bace yarda ce ita kuwa yadda ake faɗi bawon yarda ya na sayi na biyu a siyasa wanda aka sa gaba kai ya tsamanin kamar sarauta gargajiya ce kamar gado ne abin na jama'a kenan kai shawara da mutane bi kamata ba 'yan tsirarin mutane sai kai sai fadawanka ka zo ka yanka yadda ka dama ka ci karanka babbaka a watannin da suka gabata ne aka kafa rpp farilla bayan da wani rikicin shugabanci ya barke a jam'iyyar mpr jamhuriya alma umaru na daga cikin manyan kusoshin jam'iyyar mnsd nasara a zamanin shugaba tanja mamadu inda ya sha rike mukamin minista a halin yanzu yana daga cikin mashawartan shugaban kasar nijar isu muhammadu a fannin kasuwancin kasa da kasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Suleiman, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron tasharmu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro kuna bibiyar shirin namu sau da kafa. a cikin shirin mu da ya gabata mun fara tattaunawa da shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a najeriya farfesa baffa aliyu inda yake zayyano matakai da suke ɗauka ganin ɗalibai sun koma makarantu don ci gaba da ɗaukan darussan su kamar yadda aka saba idan na bance ka haƙƙi ne na iyaye su ga cewar an ilmantar da 'ya'yansu amma kuma haƙƙi ne na gwamnati ta ba mu waɗannan yara ilimi. Ina zuwa, na yarda da magananka, amma shin kafin gwamnatin fa kin yana kan waye. haƙƙi na iyaye su tabbatar da cewar yaran sun sami ilimi musamman a matakin firamare matakin sakandare amma haƙƙi ne na gwamnati ta samar da karatun shi kan shi malamai azuzuwa kayayyakin karatu haƙƙi ne da ya rataya kan gwamnati wanda iyaye nasu su tabbatar da yaran su sanje wannan haka yake amma maganar da muke faɗi yanzu shine gwamnati a yanzu tana da matsala ta fuskan kuɗi wanda za ta raba wa waɗannan makarantun domin hakan ya wakana wannan shine gaskiya bari mu duba mu gani ai idan aka duba tsarin karatun nan za a iya cewa ba lalai sai an yi tsari wanda ya shafi na karatun yanar gizo ba ana iya ai karatu waɗanda za a dinga aika ma ɗaliban nan da kasidu da ainihin abubuwa na karatu zuwa gidajensu ko kuma su dinga zuwa makarantun nan suna ɗaukan waɗannan kasidun su je su karanta domin su ainihin kuma kawo in lokaci ya zo na su jarabawa a tabbatar da sun fahimci karatun me yasa ba za ku kawo wannan tsarin ba akwai tsarin amma duk abin da za a faɗan nan game da waɗannan bayanan da ka yi na farko dai in ma za a kawo musu kasidun ne za su ne ɗaiɗaikunsu sannan kuma su ba da amsa ga wani wurin da aka tsaya don adana waɗannan abubuwan da za su faɗa sannan a sake faɗa musu cewa ya yi daidai bai yi daidai ba su ci gaba to wannan tsarin ma shi kansa yana da ƙalubale irin nasu haka kuma in an ce masu zo ne na dan wani lokaci su yi abin nan ka tuna fa duk gunda aka haɗu yanzu ana son a ce kana da kayan wanke hannu wani abun shaka wani abun ana duba ka wani su batta a baki da sauransu duka su waye masu ba da wannan abu an dawo gwamnatin har yanzu ba wanda za a ce masa ya taho da galon na maganin wanke hannu ko maganin wani abu ya zo da shi yana tsammanin in ya je gurin ne zai samu akwai mai baya da wannan abu kuma gwamnati ne ba mun ce kwata-kwata gwamnati ba za ta iya ba ne gwamnati za ta iya farawa amma su makarantun ko ta fuskan iyayensu iyayen yara ko ta wadda ba za su iya ci gaba da da wannan aiwatar da wannan abun in gwamnati ta bayar za a iya saka shi a dan wani kuɗi kaɗan kamar na makaranta da sauransu don ka san abun da yanzu za ka ji an yi ca a kan shi ne in an ce a sa kuɗin makaranta ba za a yarda ba to amma abin da gwamnati take take kokarin yi shine ta ga menene ita din za ta yi kuma shi wannan da ake fama da shi ma a duniya gaba ɗaya menene tunanin wasu mutane game da yadda za a iya kasancewa ana zanen da wannan ciwon kuma ana aiwatar da wasu ayyuka daban don ba za a ci gaba da zama haka ba so dole ne mu koyi yadda za mu zanna da ciwon amma muna kuma gudanar da harkokinmu wanda cikin harkokin nan kuma akwai sha'anin koyarwa ni ina gani zuwa gaba za a bude makarantu to idan ka ce zuwa gaba har yaushe kake ganin gaban nan da kake magana daga kwamitin gwamnatin tarayya da lokacin da aka fara ai ba haka bane kowa ya tafi gida ne kawai sai illa masha Allah ana nan ana nan aka ce to su waɗanda suke riƙe da wasu fannoni na wajen aiki shugabannin department su dawo aka dawo dawo aka ce daga lebul kaza zuwa sama su dawo to ana dawo ana zuwa ana zuwa nan gaba za a ce kowa ma ya dawo wasu da dama 'yan najeriya suna da takaddama musamman idan aka yi amfani da kasafin kuɗi da ake ware ma ita wannan hukuma ta ka za su ce to ina kasafin kuɗin da ake ba hukumar ka da za a iya cewa ba za a iya siyan sabulun wanke hannu takunkumin fuska da za a ajiye a waɗannan kwalejojin horas da malamai a gabaki ɗaya dai kasan nan ba za a ce kudaden nan ba ku da su ne ko ko dai ba ku da niyya ku amfani da su wajen aiwatar da wannan abun don yara su koma makarantu ne. To da farko dai kusan kashi uku bisa hudu na kuɗin da ake sakan ma kwalejojin nan yana tafiya ne a biyan albashi sannan akwai wani abun da suke cewa kuɗin gudanarwa wanda misali bari mu ɗauki college of education ɗaya kamar Zariya ko kano abun da ake basu na kuɗin gudanar da makarantan a wata ɗaya ba wanda ake bashi miliyan goma a cikin makarantu shine asibiti shine man motan zirga-zirga shine komi gwamnati na tsinkayen cewa akwai wani kuɗin gudaden shiga da ake ce musu IGR da wasu makarantu za su samu don ya taimaka musu aiwatar da wannan abu kuma magana haka take amma a makarantar horar da mallame wani kuɗin gudanarwa ne zai shigo muku ta ina zai shigo iyayen ne za su zo su baku masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a wannan makon sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin bakon namu farfesa baffa aliyu shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a najeriya da masu abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta jagoranci shirin julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya. Peace. Can hakika ba da garɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Yanzu ko bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga wurin Usman Shitu inda ya ce, Allah ya sa matakin zaben farar hula a matsayin shugaban kasa na rikon kwarya a kasar Mali ya kawo ƙarshen rikice-rikicin siyasa da kasar ta fada ciki bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi. Sai kuma saƙon Ukasha Abdulsalam Koko daga jihar Kebbi Najeriya inda ya ce, Ko shakka babu sake kaiwa gwamnan jihar Borno hari bayan wasu sa'o'i abin takaici ne da Allah wadai kuma ya kamata jami'an tsaro su ƙara ƙoƙari bayan wanda suke don kawar da 'yan ta'adda da ke neman ganin bayan arewacin Najeriya. To saƙonmu na gaba ya fito ne daga wurin Lawal Sani na kawo daura inda ya ce duk mai kishin talakawan Najeriya dole ne ya yi farin ciki daga wato farin cikin janye wannan yajin aikin da kungiyar kwadago ta yi duba da cewa idan da an shiga wannan yajin aikin da wahalar akan talakawan najeriya za ta kare wanda dama halin da ake ciki abin sai hamdala sai kuma sakon jamilan ado salati goma ga annabi rijau da fatin ado salati goma ga annabi rijau inda su kuma suka ce voa hausa ku miƙa mana sakon ta'aziyar mu ga 'yan uwan jami'an tsaron nan sha biyar waɗanda ƙungiyar is ta kashe a harin da ta kai wa wato tawagar gwamnan jihar borno a ranar juma'a To a yau saƙonmu na ƙarshe ya fito daga wurin Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo daga jihar Bauchi inda ya ce, bude makarantun firamare da sakandare ran sha biyu ga watan Oktoba da gwamna Bala abdul Abdulkadir Kauran jihar Bauchi ya yi, daidai hakan zai rage gararambar da yara suke yi a gari. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana ku Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar covid-19 miliyan ɗaya a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta john hopkins a safiyar yau litinin cibiyar ta john hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da covid-19 Dr. Chris Murray, daraktan cibiyar sa-ido kan alkalamin harkokin lafiya da nazari a jami'ar Washington ya faɗa wa CNN cewa hasashen samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a watan Oktoba a Amurka ana sa ran zai kai har zuwa watannin Nuwamba da Disamba. Jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cika wa mutane biyu a ranar Juma'ar da ta gabata a birnin Paris ya ce ya aure abin da ya tsammani ofishin mujallar barkwacin nan ta Charlie Hebdo ne saboda a kwanan nan mujallar ta sake yin zane-zane da suka nuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga duka alamu dai bai san cewa ofishin sun tashi daga wurin ba biyo bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015 Dakaran Armenia da Azerbaijan sun ci gaba da gwabza fada har zuwa rana ta biyu yau litinin a yankin Nagorno-Karabakh inda galibinsa kabilun Armenia ke zama duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen faɗan. Bangarorin biyu sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin hadiza wadda ta ni gabatar da shirin da julie lezers gresham wacce ta haɗa mana shirin da mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam.